Barka da zuwa ɗan Salma. Asabereza wato littafin dafin so. Littafi na biyar. Masu saurare na idan ba manta ba a cikin littafi na hudu mun dakata ne a daidai inda. Ki faɗa mini me kuka aikata bayan satar ya faɗa wannan karan a kausashe. Allah sarki wannan kenan to kuma ɗaura. Mm, ba fa komai kawai dai ina mamakin yadda za ku yafe ne. ba ma daga cikin mutanen da ba su san kaddara ba abin da kuka ɗauka bai kai rabin abin da ya mallaka ba me zai sa ba za mu yafe ba kar ki damu ya wuce fa murmushi ta yi da ya tsinka zuciyarsa ya kai hannuwansa saman barimar fuskarta yana shafawa zan cire ba ka so ko girgiza kai yayi da sauri a'a ki cire ina son su sosai sak irin na hajjatina tsaki ta ja mai karfi ta finciki hannuwanta daga nasa ta miƙe da sauri tana faɗin sai ka je ga hajjatin taka kar ka kara wanzuwa kuma a gabana bata san sa'ad da ya watso ya matso ba kawai ganinsa ta yi a gabanta gwiwarsa a dandiyar kasar yana miƙa mata hannuwansa sau da yawan lokaci na sukan yi kishi da zuciyata kin kuwa san menene dalili saboda a kodayaushe ke ce abu mafi kusanci da zuciyar tawa su kuma idanuwan kin kasance mai yin nesa da su ina son ki sosai da zuciya ɗaya ki aure ni don allah ji ta yi kanta ya yi wani irin girma wai ita reza da ta gama sanin duk wani kalar karuwanci ake nema da aure ba ta taɓa hango wannan ranar ba kunya ta ji na lullube ta ganin yanda yake duki a gabanta ga mutane duk hankalinsu ya kawo gurin a hankali ta miƙa masa hannuwanta ya riƙe cikin nasa da wani irin karfi tana jin yadda mutanen gurin suka ɗauki sowa sai ta ji kunyar da bata taɓa sanin tana da irinta ba ta mamaye dukkanin jikinta wannan shine mafarin soyayyarsu bari mu dawo cikin tunaninta murmushi ta tana sake jinjina girman ranar a rayuwarta a daidai lokacin ta hangi shigowarsa cikin fak ɗin miƙewa ta yi idanuwanta suka sauka kan hannuwansu da ke sarke da na juna shi da fakariya ya zo mata lallai rashin mutunci ya girmama da sauri take takowa zuwa gare su so take kawai ta karasa ta ta cika hannuwanta da wuyan fakariya da dukkanin karfinta ta shake ta tana haɗa ta da bangon wurin ba tare da ta farga ba mene miki kike son kassara rayuwata ki faɗa mini ta faɗa tana kara shake wuyanta wani wawan mari ta ji ya sauka a kuncinta kan ta farga ya kara sauke mata wani marin da karfinsa ya sa ta kifewa a saman ciyawowin da ke kasa ta ɗago ido jajir tana dubansa kafin kuma hawaye su fara sauka saman kuncinta hm hm hamaudi ni kake mara saboda wancan? ta furta kalmomi na watsewa a bakinta tana ganin yadda ya rungume fakariya yana rarrashinta na rasa ke a cikin karnuka wace layi kike na ce ban san ki ba ban taba wata alaka da ke ba me yasa kike bibiya ta kina son wargaza rayuwar aure na ke tunkiyar ina ce da ba za ki gane na tsani ganin ki ba ina gargaɗinki ki fita a rayuwata wallahi kin ji na rantse da girman mahalicina zan iya garkame rayuwarki ki karasa a prison i am waiting for you mamaki ya gama kashe ta wato saboda yana tare da fakariya shine yake son nuna ba shi ya mata sako ɗazu ba miƙewa ta yi da wayar ta hannunta har yanzu hannunta na saman kuncinta kai kace min na zo hamaude me yasa ne kake son tarwatsa kwakwalwata ga sakon da ka turo min ka duba ta faɗa tana jefa masa wayar cefewa yayi yana dubawa murmushi ta ga yayi na gefen ta gefen kuncinsa yana duban fakariya amma wannan kawar taki sa'ad da kuka yi karatu zero take samu a takaddunta ko bai jira amsar ta ba ya juyo kan reza lalle ki a cikin da ke kan ma digiri gare ki sakon naki da aka turo miki 17 juli 2014 kike cewa ni na tura miki yau a gidan ubanki na samu namba ɗinki halan ko ko dai baki ga sunan wanda ya turo ba ne. haisam ne ya turo ba hamaude ba mahaukaciya ya faɗa yana jefa mata wayar ya juya a kan idanta ya saka kugun fakariya suna miƙewa cikin fak ɗin tana ganin yadda fakariya ta juyo ta kashe mata ido ɗaya da murmushi kwance saman fuskarta a gigice ta ɗauko wayar da ke yashe a gurin ta fara dubawa tabbas haka ne haisam ne ya turo kuma tun 2014 wayar take sake kallo ko dai ba ta taba ce ba bare wayar ta fara yi ta ciro layin tana dubawa ko dai ba nata bane ba tabbas shi ne, amma kuma ya aka yi sakon hamaudan ya shigo cikin wayarta ya koma haisam idan wuka za a sa mata a wuya za ta rantse kan sakon hamaude ta karanta ɗazu da safe wane ne wane ne ma haisam ita a rayuwarta me ke faruwa da rayuwarta ta furta tana rike kanta tana durƙushewa a dandariyar kasar wurin me kuka hango a murmushin fakariya a kare ke yawan yi wa reza ina son jin ra'ayoyinku allah sarki mm, mm, mm, to ba mu je bari mu je ko can ɗan ɓangaren ashana sufi sufi sufi I am happy Harun ya amince zai aure ni. Da haka ta shiga gidan cikin ihun farin ciki tana kwalawa su fikira. A hankali mutanen gidan suka fara fitowa kowa na san sanin abin da ya haddasawa shugabar tasu wannan ihun murnar. Bata kula su ba ta yi kan sufi tana mai riƙon hannunta. Ta fara kewaye gidan da ita tana dariya, ita ma sufi da bata fahimci dalilin farin cikin ba sai ta biye mata suna ci gaba da kewaye tsakar gidan. Har sai da juwa ta fara kamata tukunnan ta cika ta ta tsaya a saitin bitil da ke gefe fuskarta a turmuɗe tamkar haɗuwar hadari a haka take hararar ashanar anti bitil a karo na farko ashana ta kirata da anti ta ɗaura da faɗin ki share duk abubuwan da suka faru a baya ni nan da wata uku ma barin gidan zanyi komai zai zama naki kamar yadda kika daɗe kina muradi ki manta ma an yi wata ashana da ke yawan ɓata miki rai ki taya ni da murnan na gane me rayuwa take ciki na gane girman zunubin da nake aikatawa ke ma kuma zan so ki gane ki yarda mu rushe gidan nan kowa ya koma ga danginsa haka ne kawai zai samu mu ji daɗin kuma mu ji saukin hakkin yaran da suka ɓace ta mu kallanta take zuciyarta na sake tafasa kamar ba za ta tanka ba sai kuma ta yanka ɗin ba zan taɓa barin gidan mahaifiyata ba ba kuma zan taɓa barin gidan da mahaifiyata ta mutu a cikinsa ba a kuma gidan da aka haife ni idan ke zaki iya bari to fine amma kar ki takura zuri'ar gidan kar ki tarwatsa min gida dan kawai ke kin samu abin da kike muradi kar ki aikata min wannan babbar laifin ashana ta faɗa idanuwanta cike da gargaɗi kafaɗarta ta ɗaga guda ɗaya cikin halin ko'in kula sai kuma ta waiga tana duban mutanen gidan ban ce ku ji magana ta dole ba na sani ba ni da ikon shiryar da kowane bawa amma ina kira gare ku da ku yi tunani a cikin hankalinku ku gane abin da muke aikatawa babban zunubi ne da ban san ya zan kwatanta girmansa ba ni kuraisha ina umartar ku da duk wacce ta gane illar abin da take yi to ta kama kanta ta kuma koma ga ahalinta ta tsarkake tubanta da sannu za mu samu rahamarsa idan mun yi ne domin tsira daga azabarsa kuskuskus suka fara yi kowa na komawa baya alamun ba sa son barin gidan murmushi bitil ta yi tana kallanta a kai sa'a ita ma ɗin ta kalle ta gida kanta ta yi duk sai ta jiranta ya ɓaci a hakan ta juya zuwa ɗakinta sufina ta ke mata baya ke ma kina tare da bitil ko ba za ki biyo ni mu yi kyakkyawar rayuwa ba har Allah ya kawo miki miji ki aure ta furta tana tsare sufi da idanuwa ma ban san me zan ce miki ba amma dai da sannu nima wata rana zan fahimta yadda kika fahimta din kar ki ji haushi na ban san me yasa ba ina jin kamar zunubi ne barin gidan nan ina jin kamar idan na bar shi mutuwa zan yi ki hakuri ta furta idanuwanta na kawo ruwa shiru ta tana dubanta a hankali kuma sai ta jawo ta jikinta ta rungume ta tana shafa bayanta alamar rarrashi na sani kar ki damu ina tunanin akwai kafin da su mama kankana suka yi wa gidan da dole sai ka shekara goma nan za ka iya barinsa na miki alkawari da sannu zan lalata komai bari dai hankali na ya gama kwanciya Gyaɗa kai ta yi tana murmushi tana kara jin kaunar uwar ɗakin nata na kara zauna mata a kirji. Allah sarki wannan kenan bayan wata uku a ranar litinin wacce ta yi daidai da sha bakwai ga watan Yuli a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu 1992 ne aka ɗaura auren Kuraisha a shana da Harun Ali. Sheikh Haris shi ya zama waliyinta harun kuma mai masallacinsu ya masa wakilci kasancewar bashi da kowa iyayensa sun daɗe da rasuwa danginsa kuma suna kasar abasha ethiopia bai ma san yadda za a yi ya same su ba kasancewar mahaifinsa ba su taɓa zuwa da shi ba har suka koma ga mahallicinsu a tsakar gidan ta tsaya mamaki take yi take kara yi harun ya shammace ta Ba ta taba tunanin zai iya gyara gidan haka ba godiya kawai take yi ga ubangijin talikai da ya azurta ta da miji irinsa a haka ta ji ya rungumo ta baya kansa a dokin wuyanta yana shinshina gashinta mamakin na menene tunda kika shigo kin kasa karasawa cikin da fadilar shak harris muka gyara gidan fa shi ya tambaye ni kan ina zan zauna na ce masa a shagon da nake haya ya ce to na kama hayar gidan gaba ɗaya hayan gidan gaba ɗaya mana to shine ya bani tasa gudunmawar ta hanyar biyan kuɗin hayar gidan har na shekaru uku ki gode masa kuraisha jinjina kai ta yi yana jin jikinsa da ke manne jikinta ke haifar mata da rashin nutsuwa kin san me ta ji muryar shi a saitin kunnanta ban san na fara sanki ba sai da kika yi wata uku ko hanyar da kika san za mu haɗu ba ki biyo ta ba da gaske kin azabtar da ni kullum fa ina layin gidanku ko islamiyar da kike zuwa akan idona kike wucewa sosai nake jin ki a raina kuresha na roke ki da karki bar ni komai nauyin da rayuwa za ta zo mana da shi ya furta muryarsa ɗauke da wani yanayi mai girma da ke sake zauna mata a dukkanin ruhinta ban san ta yaya kake tunanin zan iya barinka ba tunanin hakan kadai na sa zuciyata karaya in ji gaba ɗaya rayuwar ba komai ba ce ba harun hatta mutuwa ina fatar ta ɗauke mu tare ban san yadda zan rayu a lokacin da babu kai ba ban san me sani ke sa ni tunanin ba amma dai to na daina tunda ba ba tunda ba kya so baka faɗa min ba me kuma yadda aka yi kasan sunana na gaskiya oh daman akwai sunan da ba na gaskiya ba please mana kuraisha fa nake nufi ta furta tana langobar da kanta da me zaki biya ni idan na faɗa ya furta yana rungumo hannuwansa rufe idan rufe idan ka kajito rufewar yayi a sannu ya ji saukar tattausan labbanta saman nasa tsigar jikinsa ya ji ya tashi har bai san sa'ad da ya jawo ta jikinsa gaba ɗaya ba ni ma sai na rama kwacewa ta yi tana guduwa gefe hannunta saman fuskarta alamun kunya ka bari mana tsakar gida ne fa wani zai shigo rike baki yayi yana dubanta sai zame mata kamar mace to ba zan faɗa ba ji wai ni zaki wa wayo to fara faɗa mini kaji naji amma da sharaɗi ba zaki damu ba duk abin da zan faɗa miki eh na yarda ta furta tana maido da hankalinta gaba ɗaya kansa a tun ranar da kika furta kina sona na shiga binciken kan dukkanin rayuwarki ta hanyar kawarki zainabu ita ta faɗa mini asalin sunanki da abin da ya sa kika baro gidanku ki hakuri na ji na tsane ki a wannan lokacin yanda har za ki iya baro jaririnki ki kuma cikawa mahaifinsa abin da kika san zai iya mutuwa hankalina bai kwanta ba har sai da na je garin naku ya dakata ganin ta ɗago ta gigita har hawaye sun fara sauka a fuskarta kin gani ko zan fasa wallahi menene na kukan girgiza kai take yi ta kasa magana ya san me take son ji don haka ya ɗora da kwatancen da zainabu ta bani na gane gidan ahalinki sun karɓe ni fiye da tunaninki musamman ma da suka ji na ce ni ne zan aure ki sun yi nadamar abin da suka aikata gare ki da ya yi silar guduwarki a nan suka tabbatar mini da mijinki bai mutu ba a wannan lokacin sai bayan shekara biyar ya rasu tarin tibi ne silar mutuwarsa na tambaye su game da yaron da kika bari suka tabbatar mini da ba su san inda yake ba tun bayan rasuwar uban wani kanin uban ya ɗauke shi suka tafi birni ba su kara jin ɗoriyarsa ba yadda ta kankame shi tana gunjin kuka ya sa shi dakatawa yana bubbuga bayanta a hankali ki shiru mana namiji ne fa zai neme ki duk daren daɗewa ko fa sunansa ban sani ba harun babansa ya mutu yana fushi da ni ta yaya harun ma ta yaron nan zai yafe min na baro shi tun kan ya san gardin nonon uwa sun faɗa mini sunan fa. kin ji ko hamad ko hamaut kai na dai manta amma wallahi na so yana nan da sai dai ki gan shi a guri na kar ki damu bayan watanni sai mu je mu bincika dangin mahaifin ai sun san inda za a same shi gida kai ta yi a hankali kuma ta ji ya fara mata abin da ta fara hango kanta a gajimare ba fa ku yi sallar isha'i ba wai ke ina ruwanki da ni ne ya furta yana mata ɗaukar 'yar tsana zuwa cikin ɗakin ya yi nisa cikin sha'aninsa ya fara jiyo bugun kofar a tare suka miƙe yana mai da rigarsa oni wai mutane ba su san ni ango ba ne dariya ta yi tana ganin yanda yake kunci oni wai mutum bai san na zama tashi ba ne har gaban abada ta furta da salon muryarsa cike da tsokana kwafa ya yi bari na dawo za ki sani ne ya furta yana dosar kofar baka ji ba ta furta tana kunshe bakinta wai mene sauri nake fa rigarka rigarka fa a baibai kasa ga kumatinka kuma duk jan bakina haka zaka fita yauwa baka ma fa tsarkake jikinka ba oh no wallahi dukkin ruda ni tsarki kuma me ruwanki ce miki aka yi na gama ya furta yana kokarin kwaɓe rigar a bayansa ya ji tana a bayansa ya ji ta zo ta rungume shi juyowa yayi yana kallanta duk ta yi wani sanyi menene kuma kina jin yanda bugun kofar ke yawa fa kawai ji na yi ba na so ka fita tsaye yana dubanta to ko daina kyale idan aka gaji da bugun ba a bude ba an tafi ko sai mai she tafi a'a ba a haka baka san ko muhimmin abu ne ba je ka kawai kallanta yake yana kallon hannuwansa da ta riƙe tana cewa ya je baki sake ni ba fa kina cewa kuma in je oh ban kula ba ta faɗa tana zare hannu a hankali juyawa ya yi har ya kai zauren ya ji muryarta na roke ka duk tsananin rayuwa kada ka bar ni juyowa ya yana kallon yanayinta ga sautin bugun kofar na kara tsara kunnuwansu ni dai don allah ki koma ciki baki san ko tsuntsaye ba ne baki san ko tsuntsaye ba na son suna gane min ke ba yanzu fa zan dawo juyawa ta tana komawa ciki shi kuma ya karasa yana buɗe kofar yaro ne tsaye hannuwansa ɗauke da wani babban jog gashi alhajin wancan gidan ya ce in kawo maka ya ce ta kawo tsarabar shi ne aka yi har da kai karɓa yana kallon gidan alhajin da yake nuna masa ba yau ya saba aiko masa furar ba in dai hajiyar ta kawo sosai mutumin ke ji da shi kasancewar shi ke biya wa 'ya'yansa biya wa 'ya'yansa Kur'ani to ka ce masa na gode zan shigo masa gobe amma kai ban taba ganin ka ba a unguwar nan yaushe ka zo jiya na zo ina bara ne yaron ya furta yana juyawa shi ma komawa ciki yayi yana mai saka sakatar kofar kina ina ne fito ta same mu kawo mana kof miƙewa ta yi tana kallon abin da ke hannunsa me kuma ka samu har na ji ta? ta watannin baya ta taso fura ce miya, idan kika sha sai kin mance kunnenki don daɗi ina ji har da dabino suke yin ta dariya ta kama yi ganin yana santi tun kan ya sha ba fa yau na saba sha ba kike mini dariya duk sanda suka dama suna bani kurɓa ji ya furta yana miƙa mata karɓa ta yi a hankali ta kai bakinta ta kurɓa zare ido ta yi kafin kuma ta fara kokarin zurtota sai dai tuni ta wuce cikin makogwaranta ta haɗiye da ƙyar tunda take bata taɓa shan mummunar fura irin wannan ba babu daɗi ko kaɗan ya naga kina zaro ido daɗi ko eh ta furta tana kumshe bakinta shakaji kai jok ɗin ya yi bakinsa ya yi kyakkyawar kurɓa irin shan muguntar nan da ƙyar ya haɗiye yana kallanta yadda take masa dariya ba irin ta bace wannan ai me ke faruwa ne ya furta ganin yadda take dariya ya sa ransa fara ɓaci a hankali kuma ya ji kansa na juyawa ya dafe kansa yana zama gefen gadon bakinsa na ambatan Allah ita ma tsittai haka ta ga haka kawai ta ga yana zame mata abin tsoro kanta farga ta gansa gabanta ya sa hannu ya keta rigar baccinta har kasa a haka ya fara kokarin haike mata da dukkan karfinsa ji ta yi ba ta so duk wata sha'awarsa ta ji ba ta yi tana kicikici, tana ce masa ba ta so sai dai ina abu ya ki tamkar baya hayyacinsa da ta matsa masa ma yana ruwan cikinta ya ji ya tofa mata nyawu a fuska da ya gama cimma burinsa ya miƙe cike da ke da cike da kyankyami yana hankaɗa ta duk wani sanyin rai tausayi ya kau a zuciyarsa ita ma kallonsa take bakinta cike amin ita ma kallonsa take bakin, bakin ciki ke lullube ta ita harun ya tofa ma miyau miƙewa ta yi za ta yi magana ta ji saukar hannunsa a fuskarta ya tsinka mata mari kan ta farga ya kara zuba mata wani dan ubanki gidan uban wa kika zub da mutuncinki da zaki zo mini a fanko wa kika taba bawa kanki kallonsa take yi hawaye na sauka saman fuskarta hannunta dafe da kuncinta wanda budurci kuma yake nema ita da bata shigo duniyar ba ma sai da ta aure ta haifu me ke faruwa ne harun kamanta bazawara ce ka aure ni bazawarar ubanki yaushe kika ce min ke bazawara ce munafuka wallahi za ki nadamar aure na ba zan taɓa barin ki ba amma kam sai kin gwammace dama baki taɓa sani na ba yar tasha kawai dabba mahaukaciya me ya da mutuncinta a titi ya faɗa yana mai barin ɗakin a dandariyar kasar ta durkushe tashin hankalin da bata san karshensa ba take jinjinawa me ke faruwa ne kuka take sosai tana nadamar komai da ta yi na rayuwarta tunda ta wanzu a duniya ba ta taɓa ganin bakin dare irin wannan daren ba a daren amarcinta komai ya ɓace tsakaninta da mijinta a haka ta kwana a zaune shi kuma yana tsakar gidan a nan ya kwanta tsabar ya tsani ganinta rayuwa ta ma kuraisha juyin waina komai ya canja ta yadda bata taba tsammani ba ta tashi daga ashana yar kwalisa ta koma wata halittar daban hatta tufafi gagarar ta yake tsabar babin da take ciki a cikin shekara gudar da ta kwashe a gidan harun bata bata taba sanin wani abu farin ciki ba ya hana ta hulɗa da kowa sai ya kai ya hana ta hulɗa da kowa kai karewa a gabanta ya ma sufi dukan tsiya saboda ta zo wurinta babu abin da ke haɗa ta da shi sai idan tashi ta ciyo sa ya zo ya haike mata ya gama ya yi ficewarsa abu ɗaya ke tada mata hankali yadda dukkan ibadarsa ta tafi yanzu ko sallah ce sai tana faɗa masa an yi sallah fa tukunnan zai tashi ya yi bayan ya gama gare ta tas ta sha fakar idansa ta tafi tallar ruwa a lokacin ana kulla sa a leda santana haka za ta yi ta zagaye tasha ana siya fincika-fincika domin kawai ta samu abin da za ta ci abinci ta sha zuwa gidajen mutane wankau ko surfe don kawai ta rufa makanta asiri ta sha haduwa da abokan harkarta ciki har da ofisa suna rokarta da ta mijinta ta zo ta ci gaba da harkarta cikin rayuwa mai kyau sai dai ina zuciyarta ta yi imanin da ba za ta kara komawa zina ba duk tsananin da rayuwa za ta mata ta yarda ta mutu tare da gallazawar harun ba za ta ma iya barinsa a wannan halin ba ibadarsa ma sai an tuna masa fa tana jin koma menene ya faru da shi ita ce sila harun ba haka yake ba akwai sanadin da ya watsa rayuwar mijinta kamar yadda su ta taba gaya mata sai dai wane ne a haka take rayuwa kowace rana akwai kalar tashin hankalin da zai zo mata har zuwa yau da suke shekara biyu na aurensu ta gane tana dauke da ciki tana ɗauke da jinin harun farin ciki take tana jin kamar ma damuwarta ta kare motsi kaɗan sai ta shafa cikin soyayya abin da ke ciki na zauna abin da ke cikin nata na zauna mata a rai a haka harun ya shigo da a haka harun ya shigo ta taushe shi da batun a karan farko tun zaman su tare ta ga ya kawo hannunsa daidai cikinta fuskarsa cike da murmushi sai dai yana ɗora hannuwansa a kan cikin ya janye kamar wanda ya taɓa shokin fuskarsa a turɓune yana dubanta naji allah ya raya idan ba za ki iya kula da shi ba za ki iya zubarwa kin sani ban da komai idan ma ina da ba zan kula da abin da ban san tabbatuwar na waye ba ya furta yana juyawa akan takunsa ya fice daga gidan durkushewa kawai ta yi tana dukan kanta a jikin bango bata taba zaton harun zai iya haramta cikin da yake nasa ne ba wace irin masifa ce wannan ba za ta yafe ba ba za ta taba yafewa wanda ya sata a wannan halin ba haka ta ci gaba da kula da cikinta har zuwa ranar da ta tashi da ciwon da bata taba sanin akwai irinta a duniya ba harun yana kwance take jin take jin kafarsa da ya taimaka mata miƙewa yana dubanta bai san me ke danne rayuwarsa ba gaba ɗaya baya ma tuna wane ne shi kallanta yake tausayinta ke son rinjayar abin da yake ji na danne zuciyarsa miƙewa ya kai hannu zai dafa ta a take ya ji wata irin wutar tsanarta ta ratsa ilahirin jikinsa tamkar gwaggon biri haka take zame masa bai san me yasa ya ji hawayen na sauka akan kuncinsa ba wani abu ke ingiza shi da ya tafi ya tafi kawai ya yi tafiya inda ba zai sake ganinta ba a haka ya fara ficewa yana kallanta tana hawaye azabar nakudar yana hawayen da bai san dalilin zubarsa ba a haka ya fice daga gidan yana nausawa inda dukkanin zuciyarsa ke ingiza shi a tunaninta mutane ya tafi kawo mata ganin har sa'o'i biyu sun shuɗe bai dawo ba ya sa ta fara tunanin neman mafita a daddafe ta miƙe jin ciwon ya lafa mata sufi take son kira don haka ta fice cikin talatainin daren tana bin bango tana durkushewa tana miƙewa a haka ta karasa titin ta daɗe a durkushe kafin ta samu ɗan tazi da ya ɗauke ta zuwa gidan a tsakar gidan ta zube jin ciwon ya kara taso mata bakinta na kiran sunan sufi fitowa mutanen gidan suka fara yi ciki har da bitil rungume da ɗiya a hannunta da ba za ta gaza shekara ɗaya ba sufi ta yi saurin karasawa tana tallafarta ta ɗago tana kallon bitil da ke tsaye ko gizau asibiti fa za a kai ta nakuda take da alamun ba za ta iya haifuwa da kanta ba ta furta idanuwanta a kan bitil yarinyar hannunta ta cire a ƙasa ta tashi tana tsayuwa saitin ashana amma kin san dokar gidan nan idan mutum ya barsa babu wata alaka da za a sake yi da shi ko to ba za a kai ta ba uban wani ya kai ta yin auren amma kin san wannan larura ce ko ki duba ga fakariya nan ke kin haifa na sani kin san zafin haifuwa da shi shi dan na sani kin san zafin haifuwa da shi kanshi dan me yasa ba za ki ba me yasa ba za ki ji tausayinta ba sofi ta furta a kausashe tana zare idanuwanta fakariya da na haifa wa ya san ubanta ita kuwa wannan da take nakudar ai yana da uba kuma hakikin hakkinsa ne ki rufe min bakinki a nan kafin na sauke miki abin da ke kanki magana ce na gama asibiti ba za a je ba idan za ta iya haifuwa a nan to so nake ita ma ta ɗanɗana zafin da na ji yayin da take shugabantar gidan nan alhalin ni ya kamata in gada ma a tausaya mata kalli yadda ruwa ke zuba ta kasanta linda ta furta a tsawace ki rufe min tsamimmin bakinki a nan tausayin ne ba yi ko kuma duk wanda ya sa hannuwansa a haifuwar ashana akwai irin hukuncin da zan masa ku ɓace min da gani ta faɗa tana sunkutar yarta ta koma ɗaki sauran ma suka fara watsewa wurin ya rage daga sufi sai linda a hankali linda ta matso kusa da sufi a daidai kunnanta ta faɗa mata abin da za ta yi ta juya ita ma zuwa cikin ɗakin kwantar da ashana ta yi a tsakar gidan ta fice da sauri zuwa gidan matar da linda ta kwatanta mata a take sai ga su sun dawo sai dai kafin su maida ta ɗakin nakudar ta taso mata da wani irin karfi kankace menene wannan sai ga kai ya fito da taimakon matar aka karasa jawo bebin hawaye su fike yi tana kallon kyakkyawan diyar ashana ta kalla da ke ta sauke numfashi a idanunta a idanuwanta ta gane tana son sanin me ta haifa ɗiya ce ga ta nan ke da hamaude duk kun bayyana a siffarta murmushi ta yi da ƙyar tana cije bakinta ji nake kamar ana daddatsa bayana sufi ciwo nake ji kamar tafiya zan yi inda ba zan sake wanzuwa ba shiru ta yi tana mai da numfashinta da ke kakkatsewa sufi na hawaye haka take girgiza mata kai tana sake kankame jaririyar ki rike min amana ta sufi duk rintsin rayuwa kar ki barta ta aikata abin da na yi kar ki barta ta yi zina don Allah ki mai da mata sunana ki kira ta da kuraisha Harun Ali idan kin ga mahaifinta ki basa ita ki faɗa masa jininsa ce ya rayu da ita domin ta tashi tana gujewa zina shiru ta yi ganin bitil tsaye a kansu kan sufi ta faraga ta warce jaririyar daga hannunta ta ɗago ta sama tana kallo sai kuma ta kwashe da dariya tana sake ɗaga jaririyar sama ina kuke ku fito mun samu reza a yau asabe reza sunanta idan na haɗa ta da fakariya fakariyata ba kananun kuɗi za su kawo mana ba kuna ina ne ku fito mu yi bikin murnar haifuwar reza allah sarki wannan kenan kun ji fa to zan dakata anan sai kuma haɗu kawai a littafi na gaba don jin da za ta kaya kada a manta subscribe please na ku dan salma sharing